Jama'an musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah ga sako zuwa ga dukkan mutanen arewacin najeriya a yau halin da muke ciki an kwace kamfanin obajana na dangote me yake nunawa yakin bayafar sabo ne yake so ya dawo duk abin da dan arewa yake da hannu a ciki a kakkaɓe shi shi sa muka ce duk inda dan cirani ke dawo gida inda a ce dangote ya gina kamfaninsa a kano kaduna zaria duk duniya ba ubin da ya ce kwace mai saboda dan arewa ne kuma arewan yake karkashin hausa fulani amma yanzu kabilanci na bala'i aka nuna saboda siyasa ta riga ta zo an kuma gane cewa tunubu ya riga ci primary election sannan lokacin da murtala muhammad za a ji yakin biafra ya yayi cewa e eh, gentleman we are going for a war if you obey the rules and regulation carefully you back if not you die ga fassara ya yan uwana yan najeriya sojoji ga wani yaƙi ya tunkaro mu mai wuya sha'ani wanda ya bi umarninmu a kan sanin sirrin wannan yaƙi da muka yi zai dawo gida lafiya wanda kuma yake bin umarninmu zai mutu a can shi ne fa ake ciki yanzu tunumbu ya tabbatar da cewa yana zama shugaban ƙasa kwana tara zai yi ya mai da fada shugaban ƙasa daga abuja zuwa dodon barracks jama'a mu ƙara tanadi mu ƙara shiri an gama ana neman karya dangote yanzu kamfanin samintin nan yana bashi kashi hamsin ko sittin na riba na kuɗin da yake samu an kwace yau obaja na arewa ce amma kabilanci na auren saboda yan kogi da yarba ne a wajen wadda ma ta announcement din a kwace kamfanin ma bai ya ce mu fa halin da muke ciki shi yasa nace duk dan cira ne dawo gida mu ƙara nutsuwa duk abinda zamu zo mu gina mu gina a Kano Kaduna Zaria iyakacinmu mu yi amfani junanmu amma muna wasa akwai abin fa da zan gaya muku akan faɗan kaduna da ya faru na zo na kalli ka za a yi faɗan kaduna na addini na krista da musulmi bature ne ya faɗa amma a kano da na gaya da tawan arewa suka wulakanta magana suka ce an fi karfin faɗan sai da kuma ya tabbata shi sa bana ƙaunar ne wata ƙungiya har abada saboda bamu da haɗin kai Allah ka kare masu arzikinmu ka kare dukiyarmu ka kare lafiyarmu ka sa abu ta kan ma'aikata alheri sunana ibrahim khalil ɗan shagamu sarkin yakin annan muhammadu allah ka sa bahaushe san ciwon kansa ya kuma dawo ya taimaki arewa da musulunci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin